أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله قرأت لتاف قلوب المرام لتاف الإمام محمد hajar al mai rasuwa a hijira ta 852 shekaru 586 da suka shige muna roƙon Allah madaukaki da mana rahama tare da shi muna farkon kitabu zakat kuma za mu karanta rabin hadisi na 623 a yau insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan zakkan raguma da kuma awakai zakkan raguma da kuma awakai wannan shi ne darasi na 160 za mu sake karanta hadisin anas bin malik an anas radiyallahu anhu wato an karbo daga anas Allah madaukake ya kara masa yarda أنس بن مالك يباد الأباري النبي صلى الله عليه وسلم ألوكة عند سيدنا أبو بكر الصديق رحمه الله تعالى سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كتب له يشي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له سيدنا أبو بكر zamanin da sayyidina abubakar yake shugabanci wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma'anar anas bin wata takarda wannan takarda kamar yadda muka yi bayani a baya a riwayar Alimamul bukhari ta zo da basmala a farkonta sannan abubakar يا رب يربطك بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة وأن تكرد تنا بياني كمدة فريضة زكاة الصدقة معنى زكاة وأن تكرد تنا دفد بياني كمدة فريضة نزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين زكاة wacce manzon Allah ya farlanta ta a akan musulmai wallace amara Allah biha rasulahu kuma zakka wacce Allah ya umarni ga manzonsa wato dangane da ita wallace amara Allah biha rasulahu wacce Allah ya yi umarni ga manzonsa wato da yinta ita zakka yanda zakkan take kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani fi arba'in wa ishiri na minal ibili game da rakumai guda 24 fama duna abin da ya kasa haka abin da ya kasa haka ila hamsin wato zuwa ga rakumai biyar ke domin rakumi biyar shi ne nisabi daga rakumi biyar zuwa rakumai 24 a riwaya ta al'imamu Buhari ya ce min alganami zakkan ana fitarwa ne daga awakai wato ma'anahu ha min alganami idan mutum yana da raƙuma biyar zuwa 24 zakan da zai fitar ba raƙumi ba zai fitar ne daga awakai don haka yasa ya ce fi kulle hamsin shatu a kowane raƙumi biyar za a ba da akuya ɗaya mun yi bayani game da hadisun abdullahi bin umar wanda shi ma ya ba da labarin wannan takarda wanda asalinta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta ta takarda wato ya bar wasiyanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan takarda kafin ya rasu abdullahi bin umar ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kataba kitabas sadaqa manzon Allah da kansa ya rubuta wannan takarda da take dauke da bayanin yanda ake fitar da zakka walam yukhrijuhu ila ummatihi hatta qubida amma cikin ikon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rubuta wannan takarda tana dauke da tsarin yanda ake fitar da zakka bai aika wannan takarda ga gwamnonin sa ba shugabanni da ya naka a sassa na kasashen musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam bai aika musu wannan takarda ba har dai Allah ya amshi ransa fa qaranahu bi sayfihi don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan takarda da takobinsa ya hada wannan takarda da ya tsara yanda ake fitar da zakka da takobinsa ya hada su wuri guda falamma kubiba amila bihi abubakarin hatta kubiba lokacin da Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai da abubakar ya zama shugaba sai sai na abubakar ya yi aiki da abin da yake cikin wannan takarda wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara wato fasalin zakka haka na sai na abubakar ya yi aiki da tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam har dai allah ya karɓi ran sai na abubakar allah ya ƙara masa yarda walan ah, wa umaru hatta kubiba shi ma sai na umar lokacin da aka naɗa shi a bayan rasuwar sayyidina abubakar as-siddiq sayyidina umar Allah ya kara masa yarda shi ma yi aiki da wannan takarda har dai Allah ya karbaransa wato sai ya zama wannan takarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta tsarin yanda ake fitar da zakka shine yanda aka yi wato ake fitar da zakka a zamanin sayyidina Abubakar da kuma zamanin sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda ce fi na fi hamsin min al-ibli shatun raƙumi biyar idan mutum yana da rakumai biyar idan mutum ya mallaki rakumai guda biyar me ya zakanka shatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akuya ɗaya zai bada wannan ita ce zakansa wafi ashirin shata ne idan mutum ya mallaki rakumai goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zakanka ita ce zai bada awakai guda biyu وفي خمس وفي خمسة عشر وفي خمسة عشرة ثلاث شياه إذا مثل ينا دراكم يقوم شابير زكانسا أواكي أكل وفي عشرين أربع شياه إذا مثل ينا دراكم عشرين زكانسا أواكي هدن wato riwayar abdullahi bin umar ita ce ta zo da bayani filla-filla sabanin riwayar anas bin malik wacce ta zo a cikin bulogun mara hadisin abdullahi bin umar yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1798 al-imam an-nawawi a littafin al-majmu' a sharh muhazzab a mujallal na biyar shafi na 348 yayi magana game da ita wannan akuya da ake magana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana da raƙumi biyar akuya ɗaya idan kana da raƙumai goma akwai awakai biyu idan kana da rakumai goma sha biyar a wakai uku idan rakumai ishirin ne a wakai hudu to ita wannan akuya da za ka fita me girmanta ba kowace akuya kawai za ka dauka ka bayar a matsayin zarka bala akwai sharaɗi akwai sharaɗi game da wannan akuya da ake badawa a matsayin zarka idan kana da rakumai biyar akuya ɗaya rakumai goma a wakai biyu har da zuwa ishirin, wato duk kamar yadda ya zo cikin hadisin nan fi kulli hamsin shafi duk yi da mutum yake da rakumi biyar akuya ɗaya ne har sai su kai ishirin da hudu sannan zai fara fitarwa daga rakumi to wannan akuya akwai sharaɗi game da ita sharaɗin kuwa guda ne duk wata ibada ta musulunci da aka ce za a fitar da akuya to sharaɗi guda ne misali idan ka samu haihuwa za ka yanka rago ko akuya a matsayin afirka idan layya ta zo za ka yanka rago ko akuya idan mutum ya tafi aikin hajji zai yi hadaya zai fitar da zai yanka rago ko akuya duka waɗannan awakai sharaɗin su guda ne da ragon layya da ragon suna da ragon hadaya da ragon zakka duk sharaɗin su guda ne idan ka ji ana magana kan cewa ba a yin layya da rago mai irin wannan siffa to ita ma akwai yadda za a fitar a lokacin da mutum yake da ragumai biyar ita ma wannan akwai a sharaɗin guda ne babu bambanci dole ne ya kasance ta kubuta daga dukkan wani aibu ba makanta ba gurguwa ba lafiyayya sannan kuma ya kasance ta kai shekarar da ta kai wato shekarar da shari'a ta ayyana wannan ya zo cikin littafin fiqh da yawa kamar misali eh, littafin al-mughni na ibnu qudama a mujallar na bishafi na 231 la yujzi'u fil ganami al-mukhrajati az-zakati illa al-jaz'u min al-dha'ni wa salim min al-ma'al idan mutum yana da rakumai biyar an ce zai fi da akuya daya to ba wai akuya kawai bane kana iya fitarwa daga gefen tumakai kana iya fitarwa daga ta sashin awakai kowane gefe kana iya fitarwa ba dole sai ta sashin awakai ne kawai zaka bada akuya dai bala hatta ta sashin tumakai zaka iya bayarwa illa dai kowane gefe da nasa sharadi idan ta sashin tumakai abinda zaka bada ana ce masa aljaz'u aljazu bi ma'ana asabiru sinni aljaza'u min al-ba'ani karamar karamin karamin rago karamin rago shi ake kira aljaza'u da larabci dan ya zo cikin al arab a mujallal na kudu ta sashin rago zaka ba da aljaza'u shine karami ta sashin awakai zaka ba da as-saniyyu da ya bambanta su malamai suna cewa ta sashin rago dole sai ya cika shekara guda wannan shi ne abin da akasarin malamai suka fada ya cika shekara guda amma da yawa suna cewa idan ya kai wata shida ma babu laifi daga wata shida zuwa shekara guda in dai rago ne malafu a shurin au malafu sanafin ta amma wahuwa al inda eh, aksar al mafi yawan malamai suna cewa ta sashin rago in za ka fitar da wato rago ne ga mutumin da ya mallaki rago mai biyar an ce zai bada akuya daya to idan rago za ka bada wannan rago ya kamata ya zama ya cika shekara daya a duniya ya kai shekara guda to amma idan ma ya kai wata shida babu ke tun da rago ta sashin rago daga wata shida ana iya layar da shi ana iya suna da shi amma ta sashin awakai fa ta sashin awakai dole sai ya cika shekara guda ya shiga na biyu wanda shine abin da aka sanin malamai su kai magana a kai dole sai ya cika shekara guda idan za ka fitar da bunsuru za ka fitar da akuya wato za ka fitar da taure karami to dole ne ya zama ya cika shekara guda ya shiga shekara ta amma idan za ka fitar da sashin tumakai ne kamar rago to daga wata shida zuwa shekara guda kaga akwai bambanci tsakaninsu. su ta rago daga wata shida zuwa shekara hudu ana iya yin suna ana iya layya duk ana iya yin amma idan akuya ne fa dole sai ya cika shekara guda ya shiga shekara ta biyu saboda rago yana da saurin girma fiye da akuya awakai ba su da saurin girma kamar tumakai wannan yana cikin sharhu sahihi muslim na al-imam an-nawawi mujallal na 13 shafin 118 a littafin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud na bakwai shafi na 353 al-azimu abadi yace ta sashin awakai ta sashin awakai idza kana akmala sanatan wa dakhala fi thaniya huwa al-afsahu inda al-a'imma wa huwa al-ashharu inda ahli al-lugha ta sashin awakai in zaka bada rago in zaka bada akuya wato zaka bada dan karamin taure dole ya zama ya cika shekara guda ya shiga shekara ta biyu kamar da yadda bayanin ya zo a littafin sharhu sahihi muslim na al'imamun nawawi hakanan yake cikin aunin ma'abud hakanan akasar malamai masana harshen larabci suke fassara kan mata asaniyu wato idan mutum zai ba da akuya a matsayin layya zai fitar da akuya guda ko kuma zai ba da akuya zai yanka akuya a matsayin suna saboda aqiqa ko zai bada akuya ta sashin zakka to budda wannan akuya ta zamanto ta cika shekara guda wannan taure ya zama ya cika shekara guda ya ma shiga shekara ta biyu wannan ne abin da ya fi inganta kuma hatta ta fashin masana hadisi ma abin da suke faɗa kenan yadda ya zo cikin nail al-awtan na al-imam shaukani mujallal na biyar shafin da al-jaza'u min al-dha'ni ma lahu sanatun tamma hadha huwa al an ahli al-lughati wa jumhuri ahli ilmi min ghairihi masana larabci akasarin malamai abin da suke cewa idan mutum zai yanka rago ne idan rago mutum zai yanka a matsayin layya ko a matsayin uh, dabbar aƙiƙa na haihuwa ko kuma zai ba da rago a matsayin zakka na raƙuma da wannan rago daga wata shirin ya zama ya cika shekara idan ya cika shekara cif to shi ke zai bada amma kamar kasashen akuya fa dole sai ya shiga shekara cif to ba ba ne ya zama mutum ya fita ya fitar daga gefen tumakai da tunda ana magana ne akan zakkan raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kana da raƙumi biyar akuya daya kana da raƙumai goma wakai biyu to shin akuyan nan da ake magana ta wani gefe za a fitar ta sashin awakai ne ko ta sashin tumakai ibn qudama yace ayyuhuma akhraja ajza'ahu ta kowane sashi ka fitar da wato akuyan yana wadatarwa in ma ka fitar ta sashin awakai ko ta sashin tumakai misali ka fitar da taure ko kuma ka bada ra duk wanda ka bada babu laifi la yu'tabaru kaunu min jinsi gadan kamar misali mutum yana da rakuma goma yana da rakuma goma kuma yana kiwon awakai yana da awakai sun kai misali 20 kaga awakansa ba su kai zakka ba awakansa ba su kai zakka ba amma tun da yana da rakuma goma ta ga rakuma sun kai zakka tun da sun kai goma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani me zarkansa zai bada awakai biyu ne to tun da awakai biyu zai bada shi kuma dama can yana da awakai ishirin, yana da rakuma goma awakai ishirin. rakuma goma awakai ishirin. to da aka ce zai ba da akuya biyu shine zakansa na rakumi goma ba dole bane ya fitar daga awakan garkensa ba dole bane yana iya zuwa ya sayo wata akuya ya bada ba dole sai daga awakan da suke garkensa ba abinda ibnu kudama ya faɗa kuma shine abinda malamai suke bayani akai wato la yu'tabaru kaunuha min jinsi ganamihi ba dole bane ya zama sai jinsin awakan da shi ya mallaka wala jinsi kanamin balad ba dole ba ne zama akwai da zai bada sai ta zama irin awakan garin da anna shata mutlaqa fil khabar saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi idan mutum yana da raƙumi biyar zai bada akuya daya manzon Allah bai siffanta irin akuyan ba ta sashin tauri zai bayar ko ta sashin gefen raguna manzon Allah bai faɗa ba tunda manzon Allah bai faɗa ba kaga kenan kana da damar ka fitar daga wani gefe ko wani gefe kana da damar ka fitar ta sashin awakai ko ta sashin tumakai duk wanda mutum ya bada ba laifi amma abinda aka fi son shine yace wa takunu usa fa in akhraja zakaran lam uku. idan zai bada mafi dacewa shine bada ta gefen mace idan awakai ne li annal ganamul wajiba fi nusbiha inasu wa milo an yujza wanda babu laifi ko da a ce ya bada rago ne ko tunkiya ko ya da taure ko akuya wato namiji ko mace duk wanda mutum ya bada babu laifi dalili saboda li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam atlaqa lafza shati abinda manzon Allah ya faɗa shine idan mutum yana da raƙuma biyar ya bada akuya daya kalmar ashatu da larabci ta bambanta da yadda kake faɗa da hausa da hausa in ka ce akuya mace ne amma da larabci idan aka ce ashatu ba mace bane yana daukan akuya yana daukan taure yana daukan rago yana daukan tunkiya kowannan su ana kiransa ashatu in ka bada eh, rago ne ma ashatu ne in ka bada tunkiya ashatu ne in ka bada akuya ashatu ne in ka bada taure ma ashatu ne don haka yasa da mutum zai ba da mace maimakon namiji a matsayin zakara kuma din nan babu da shi li'anna shata idza ta'allaqat bi zimma dun za a ajza fiha zakar kal uh, ubhiya fa in yakul lahu uh, ganamun lazimahu shira'u shati cewa idan mutum ba shi da wannan akuya din to dole ne ya je ya sayo kamar misali yana da raƙuma goma ya mallaki raƙuma goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai bada awakai biyu to shi kuma bai da akuya to ya zai sai tafi kasuwa ya sayo awakai biyu ya bada su a matsayin zakka to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matakin farko na zakka raƙuma matakin farko shine daga raƙuma biyar zuwa raƙuma 20 idan kana da raƙuma biyar akuya daya kuma goma awakai biyu kuma goma sha biyar awakai uku kuma ishirin awakai uku wannan shine matakin farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga mataki na biyu mu ci gaba da hadisin fa idza balagat 25 ila 35 idan sun kai 25 zuwa 35 fa fi hadithu makabir to daga lokacin zai fara cirewa daga rakuma ba daga awakai ba abinda zai fitar a matsayin zata daga rakumi ne ba daga jinsin awakai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kunsa kaga ya bayyana irin rakumin da zaka fitar ana kiranta bintu makawib bintu makawib wato larabawa da ke larabci muna yawan faɗa cewa harshe ne mai faɗi, yare ne wanda ke da faɗi. raƙumi za ka samu sunaye kamar talatin ta sashen raƙuma kowane raƙumi wato idan raƙumi ya cika shekara ɗaya yana da sunansa in ya yi shekara biyu da sunansa in ya yi shekara uku da sunansa in ya yi shekara hudu da sunansa haka larabawa suke saboda larabcin yana da faɗi don haka kowane raƙumi yana da suna gwargwadon yawan shekarunsa da kuma girmansa da kuma aikinsa larabawa suna ba shi suna kowane raƙumi yana da sunansa bisa la'akari da in ma siffansa ko shekarunsa ko aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana raƙumin da za a bayar idan mutum yana da raƙumai 25 idan mutum yana da raƙumai 25 26 27 28 29 30 31 zuwa 35 daga zaka iri ɗaya ne daga 25 zuwa 35 fafiha bintu makhabin me ya zakan za a ba da bintu makhab Umsa mace kuma za a ba da ba namiji ba kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana wanda za a bayar amma game da wanda ya mallaki rakumi biyar goma sha biyar ishirin annabi sallallahu alaihi wasallam illa kawai ya ce shatun za a ba da akuya da ya kaga bai ce kunsa ko zakarun ba don haka yasa ko da za ka fitar da akuya din ta sashin maza shi kamar taure kenan zakanka ta inganta haka ma in ka bada mace amma idan rakumanka sun kai 25 zuwa 35 to za ka ba da rakumi da ake kira bintu makabin ita ce mai shekara biyu ita ce bintu makab rakumi mai shekara biyu ya gama shekara guda ya shiga shekara ne in ka duba muhtar sihat ya ba da raba hattalaku fahiyar mahibun da larabci almahib yana daukan ma'ana biyu mai naƙuda ana kiranta almahib sannan alhawamil minan nauki raƙumai da suke da ciki su ma ana kiransu wato raƙumi da ke da ciki taguwan da take da ciki ana kiranta almahaw to idan aka ce za ka ba da raƙumi ƴar mai ciki wato za ka ba da raƙumi ƴar mai ciki shine bintu mahaw a cikin fatul bari sharhin wannan hadisin mujallar na uku shafi na 319 ibn ya ce bintu mahaw kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani raƙumi ne ake nufi da bintu makaw wanda mutum zai bayar idan ya mallaki raƙumai 25 zuwa 35 hiya lati ata ta alaiha haulun wato raƙumin da ya zama ya cika shekara guda idan mutum yana da raƙumi wato ƙaramar eh, taguwa yana da ƙaramar taguwa wacce ta cika shekara guda wa dakalat ifani ta shiga cikin shekara ta biyu wa hamalat ummuha uwar wannan rakumin da taguwan ta samu ciki wal mahibu al hamil ibn hajar yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da bintu maqab wato yar mai ciki yar mai ciki uwarta ta dauki ciki wato dakhala waqtaha wa illam tahmil ko da a ce bata samu cikin ba lokacin samun cikin ta yayi saboda haka yasa ake kiranta al-maqi ibn hajar yace kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da babu zakkan da ke inganta ga wanda ya mallaki raƙumai 25 zuwa 35 illa bintu maqi bintu makawa wato ita ce yar mai ciki wace taguwa ce ake cewa yar mai ciki ita ce taguwar da ta gama shekara guda ta shiga shekara ta gama shekara guda da haihuwa ta shiga shekara ta biyu uwarta ta samu ciki ko ma ba ta samu ciki ba don galibi a wannan lokaci uwar tana samun wani ciki shi sa aka kira ta yar mai ciki wannan ragumi ne za ka bayar kuma ya kasance mace saboda haka sai ibn hajar ya ce istudilla bihi ala annahu la yajibu fiha bayna al-adadayn shay'un ghayra binti ma makhabir eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga 25 zuwa 35 daga 25 zuwa 35 babu wani abin da zaka bayar illa dai bin bintu ka zaka bada taguwar da ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu wannan ita ce zakka idan mutum yana da rakumai 25 abin da zai bayar kenan 26 abin da zai bayar kenan 27 abin da zai bayar kenan 28 da tara 30 zuwa 35 zakan da iri guda ne tun daga 25 har zuwa 35 zaka iri guda ne to amma banda mazhaba ta al'imam abu hanifa mazhabar al-imam abu hanifa ita ce tasfa alikul fariba fa yajibu fi kulli khamsin min al-ibl shatun mudafa ila bint al-makhaw ga mazhabata al'imamu abu hanifa idan mutum yana da rakumai 25 bintu makawo idan sun kai 26 fa zai hada da akuya daya Ka kaga kenan yayi ƙari a sama da abin da shi manzo ya faɗa il don abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Fa'iza fa hamsin wa 25 ila hamsin 35 fa fi bintu maqaw idan mutum raƙumansa sun kai 25 har zuwa 35 Zakan guda ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan amma mazhabar al-imam Abu Hanifa saboda Eh, wato kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce bai ce komai akan tazaran da ke tsakanin ba domin daga tsakanin 25 zuwa 35 wannan tazara me za a rika bayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba illa ya ce daga 25 zuwa 35 zakan bintu makawa to tunda manzon Allah bai faɗa ba sai al-Imam Abu Hanifa yace to za a koma lissafin baya kenan tunda an ce kana da biyar akuya ɗaya ne to nan idan ya ƙaru to dole za ka ɗora akuya guda a kai fi kulli hamsin min al-ibli shatu fa ila bin al-makhar wato idan kana da 25 eh, zuwa 30 to za ka ba da bintu makhab da akuya guda idan ya kai 35 ba da bintu makhab da akuya biyu abinda al-imam Abu hannifa yake eh, yake cewa mazhabar eh, hanafiya babu shakka wannan ita ce kadai mazhabar da ta yi wannan fahimta don haka yasa malamai ba su la'akari da wannan bayani abinda ake cewa tazarar da take tsakanin nisabi biyu tazara da take tsakanin nisabi biyu saboda 25 nisabi guda ne in ya kai 35 nisabi guda ne domin daga 36 an shiga wani nisabi to tun daga 25 har zuwa 35 malamai suna kiran shi shi ne tazara tsakanin nisabi biyu alwaqasu tazara a tsakanin nisabi biyu akan ce masa al'aukas eh, jan’usa kenan aksaru istimalihi fi ma bainan nisabai wato abin da ya zo tsakanin nisabi guda da wani nisabi shi ake kiransa alwakasu kamar yadda ya zo cikin garibul hadith na al'imam abu ubaida a mujallar na shafi na 142 da kuma an nihaya fi garibul hadith wal asar mujallar na biyar shafi na 214 kalma ta wakafa da kitabun majmu na al'imam nawawi mujallar na biyar shafi na 392 abinda ake malamai suke cewa a nan shine dan muhimmin abu ne muhimmin abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga 20 daga 25 zuwa rakumai 35 zaka iri ɗaya ne to tazarar da take tsakanin nan shi ake kira alwaqasu babu wani abin da za a baya idan mutum yana da eh, rakuma 25 zakansa iri ɗaya ne da mera kuma 26 27 duk zakan iri ɗaya ne ba zai canza ba sai an kai raƙuma talatin da shida daga lokacin zakan zai canza don haka babu bambanci tsakanin mai raƙuma 25 da mai raƙuma 26 27 28 29 duk zakansu iri guda ne to wannan tazara shi ake kiransa alwaqas fala ta fil awqas inda al-jumhuri babu zakka ga waqaf Shi ne tazara tsakanin nisabi biyu babu zaka a wajen akasarin malamai kuma ba wai daga 25 kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ne da zakan raquma biyar daga raƙumi biyar sai aka ce in ya kai goma wakai biyu in ya kai sha biyar wakai uku in ya kai ishirin wakai hudu in ya kai ishirin da biyar haka to kaga tsakanin biyar da goma babu wani abu idan mutum yana da rakumai biyar akuya ɗaya ne mai raƙumi shida akuya ɗaya ne mai raƙumi bakwai akuya ɗaya ne mai raƙumi takwas tara duk akuya ɗaya sai ya kai raƙumi goma idan mutum ya mallaki rakumai goma daga lokacin zakan ta canza sai ta koma a wakai biyu to daga biyar zuwa goma wannan shi ake kira alwakasu tazara a tsakanin nisabin farko da nisabi na biyu babu wani abu da ke da aka shar'anta za a bayar a ainihin yadda tsarin zakka da ya taho daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kuma ba wai rakuma kawai ba duka awakai eh, duka dabbobi ne ma'ana ka zalika auqasul bakar wal ganam haka nan ta sashin zakkan shanu ta sashin zakkan awakai duk ɗaya ne idan mutum yana da raƙuma biyar akuya ɗaya ne shida akuya ɗaya ne bakwai akuya ɗaya ne takwas akuya ɗaya ne tara akuya ɗaya ne sai ya kai goma sannan zai zama awakai biyu to tsakanin biyar da goma babu wani canji zakan iri guda ne babu wani canji shi ake kira waƙa me yasa akasarin malamai suka ce babu zaka a tsakanin nan babu zaka a kan alwaƙaf saboda hadisin mu'azubu bin jabal hadisin mu'azu ibn jabal yana al-musnad al-imam ahmad a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu dan jabal kasar yaman mu'azu dan jabal yake bayani yace falam ya amurni rasulullahi fi awqati fi awqati shay'an manzon Allah bai mun umarni game da tazara da take tsakanin nisabi biyu in karbi wani abu ba a littafin a sunan kubra na al'imamun bai haƙi kitabun zakat hadisin 7,114 wata riwaya mata al'imamu ahmad din mu'azubun jabalin ya ce wa amara ne rasulullah allah a kuza fi ma bai na zalika ta wani hadisin ma shi ya nuna cewa ba daidai ba ne wato a fitar da zaka ma'ainihin tazarar da take tsakanin nisabi biyu saboda mu'azu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya min umarni kada in karbi wani abu kada in karbi wani abu a tsaka akan tazarar da take tsakanin nisabi biyu kada in karba ya faɗi haka tunda annabi ya yi masa umarni kar ya karba kaga haramun a yadda ake cewa ma wato asali lokacin da mu'azu ya tafi kasar yaman sai ga wani ya taho da zakka misali rakuma biyar da aka karbi akuya daya wannan da ya zo da raƙuma shida sai ya ƙara kan ba akuya ɗaya ba sai ya ƙara a kai da ya ƙara sai mu'azu ya ce la annabi sallallahu alaihi wasallam ya min umarni kada in karɓi komai a tsakanin raƙumi biyar zuwa goma kar in karɓi komai illa akuya ɗaya saboda haka ni ba zan karɓa ba ka koma da abinka mai raƙumi biyar akuya ɗaya shida ma akuya ɗaya bakwai ma akuya ɗaya ba za a ƙara komi ba sai raƙuman sun kai goma sannan awakan za su zama kashi kuma ba wai mu'azu da jabalin ba ko da dai ta sahabi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tura shi ya karbi zakadin hatta salaf gaba ɗayan su wannan ita ce fahimtar su don haka yasa akwai littafin abu ubai da ake kira kitabul amwal kitabul amwal yana da muhimmanci saboda yana magana game da tsarin dokoki da suke kan dukiya wanda abu ubai da ya rubuta kusan shine littafin farko wanda aka tsara shi akan dokokin Allah da suka shafi dukiya ya lissafa magabata waɗanda suke da wannan fahimta kamar su al sha'abi yana cewa laysa fil awqati sadaqa babu zakka akan waqaf shine tazara da take tsakanin nisabi biyu akwai riwaya ta ibn shihab umar bin abdul'aziz shi ma lokacin da ya zama halifa ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoninsa gaba daya laisa fil awqas shay'un babu komi akan tazarar da take tsakanin nisabi biyu don haka yasa malaman fiqh suke cewa babu wani abin da Allah ya shar'anta akan mutumin da ya mallaki wani abu tsakanin nisabi biyu babu abin da Allah ya shar'anta kamar misali da kitabun Majimu, um, al nawawi a mujallar na biyar shafin 359 yace wa qala ibn ibn al-munzir qala aktharu al-ulama'i mafi yawan malaman sunna sun ce la a fil awqat babu wani abu da ake karba kan tazara da take tsakanin nisabi biyu ba a karban komi Rakumi biyar akuya ɗaya ne shida ma ɗaya ne bakwai ma ɗaya ne takwas ma ɗaya ne tara ɗaya sai sun kai goma su zama awakai biyu wannan ita ce fahimtar akasarin malaman suna. shi ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya dace da aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullah bin Umar ya fada haka aka yi zamanin sayyidina Abubakar haka aka yi zamanin sayyidina Umar babu wani wanda fahimtarsa ta saba ma wannan illa musabata al-Imam Abu Hanifa nan ma babu hujja babu hujja na nassi illa dai kawai wato sun yi la'akari da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana ba rashin maganarsa baya nuna cewa wato ba za a bada wani abu ba saboda haka yasa suka koma ga zakan farko idan kana da raƙumi 27 to zaka bada taguwa mai shekara biyu wanda ta shiga shekara na biyu ta gama shekara guda ta shiga shekara na biyu tace bintu makaw za ka ba da wannan taguwan sannan ka ƙara da akuya guda idan sun kai talatin za ka ba da bintu mahab ka ƙara da akuya biyu kaga an koma tsari na fari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fi kulli khamsin shatun dura kuma biyar za a ba da akuya daya to kenan idan kana da talatin da biyar zuwa talatin da shida zuwa talatin zuwa arba'in zuwa ishirin da shida zuwa talatin bayan ka ba da bintu makab za ka dora da akuya daya daga talatin zuwa talatin da biyar bayan ka ba da bintu makab za ka dora da akuya daya akuya biyu saboda komawa ga ainihin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani na farko akan yadda ake da zakka na raƙuma daga biyar zuwa ashirin da hudu mu ci gaba fa'in lam takun idan babu ita in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan babu bintu haka ne idan babu bintu makab fa ibnu labunin zakare sai a bada ibnu labun zakar ibnu labun sunan raƙumi ne dan ne shayarwa shine wanda ya gama shekara biyu ya shiga na uku daidai ne ko fa in lam takun fa ibnu labunin zakari ibn hajar yake ibn labun allazi da kala fi salisi sana wanda ya shiga shekara ta uku namiji kenan fa farat ummuhu labunan uwarsa ta zama tana shayarwa tana da nono tana shayarwa in an ce tana shayarwa ta riga ta haihu kenan kaga raƙumi da zaka bayar na farko ana kiransu bintu makaf yar mai ciki raƙumi na biyu da zaka bada ya shiga shekara na uku ya gama shekara biyu wancan ya gama shekara ɗaya ya shiga na biyu wannan ya gama shekara biyu ya shiga na uku shi ta ake kiransa eh, ibnu labun ibnu labun wato ɗan ne nono kaga uwar ta riga ta haihu yanzu tana shayarwa ibnu kudama cikin al-bughni mujallal nabi shafi na 242 yace la yakhtalifu mazhab annahu laysa lahu akhlu zakari fi shay'in min az-zakat idza kanat an-nisaa inasu babu saɓani akan cewa idan ka tafi karɓar zakka ba ka da ikon ka karɓi namiji fi sha'in minar zakati idan ka nufin nisabi ina sun idan dai akwai mace to mace ake karɓa ba za ka karɓi namiji ba don abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce za a ba da bintu makaw sai ya ce kunsa wannan ya gwada cewar mace ake bayarwa a lokacin da za a ba da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai idan ba ka da bintu makaw ka da taguwar da ta gama shekara ɗaya ta shiga na biyu ita ce bintu makaw idan ba ka da wannan taguwa sai ka ba da ibnu labun sai ka ba da namiji amma namijin ya ɗara ta a shekara shi wannan namijin ibnu labun ana kiransa ɗan mai shayarwa saboda wato ita taguwar mahaifiyarsa ta riga ta haifi wani ta haifi kaninsa har ma tana shayarwa shi sa ake kiransa ibn labun dan ne shayarwa wannan ya bada cewar mace ake bayarwa a zakka idan babu sannan ake karban namiji babu sabani akai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara idza kana fil nisabi inafu fi ghairi asdi'ati al-bakari wa ibn labun badalan an binti makhab idza adima sai da aka rasa bintu makhab an rasa mace da ta cika shekara ɗaya ta shiga na biyu ka da wannan taguwar sai aka ce to ka ba da ibn labun shine wanda ya gama shekara na biyu ya shiga shekara wato ta uku wanda yake shekara na uku da haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza balaga 36 kaga zakkan kenan tun daga 25 har zuwa 35 zakka iri guda ne a tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda sayyidina abubakar yake gaya ma Anas bin Malik ya rubuta ma Anas bin Malik wanda asali takardan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan raƙuman sun kai 36 ila 45 zuwa 45 kaga an samu nisabi na uku ke an samu nisabi na uku daga 36 idan mutum yana da raƙuma 36 har zuwa raƙuma 45 fa fiha bintu labun to zakka game da su zai ba da bintu labu yar mai shayarwa kaga ba maimakon ibnu Labu da aka ce zaka da idan ba ka da bintu tun da ba ka da rakumi da ke da shekara ɗaya ya shiga da biyu sai ka ba da taguwa kai da take da shekara ɗaya ta shiga ta biyu sai ka ba da rakumi namiji wanda ya gama shekara ta biyu ya shiga na uku to idan kana da rakuma 36 zuwa 45 zakkan da zaka da bintu Labu. karni shayarwa a littafin tuhfatul ahwazi sharhi sunan tirmidhi na mujallal nabi shafi 157 hiya allati tammat laha sanatani wa dakhalat fi thalitha idan aka ce ibnu labun da bintu labun dun ma'anar su guda raƙumin da ya gama shekara biyu ya shiga na uku shine ake kira ibnu labun idan mace ce sai a kira ta bintu labun taguwa bintu labun summiyat biha abin da yasa ake kiranta bintu labun li'anna ummaha takunu labunan saboda a lokacin wato ita wannan taguwar mahaifiyarta ta riga ta haihu har ma tana shayarwa za su labanin turbi bihi ukhra galiban akasari idan dai har aka samu wato taguwa ta haihu yaron da ta haifa ya shekara biyu ya shiga na uku to zaka samu tare ta haihu wani shi yasa ake kiransa ibnu labun in mace ce a kira ta bintu labun ko da ba a haihun ba sunansa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma sai ya kawo taukidi yace unsa mace za a fitar kaga yana gabatar da mace akan namiji a zakka ana ba da mace kafin namiji yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan bintu makhawb sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in lam takun fabnu labunin zakari idan babu bintu makhabin idan mutum ba shi da taguwar da ta gama shekara sai ta shiga na biyu to sai ya ba da rakumi karami wanda ya gama shekara biyu ya shiga na uku to idan mutum yana da raguma 36 zuwa 45 wanda shine bayani kashi na uku idan mutum yana da raguma 36 zuwa 45 me zai bayar ana kiranta bintu labu zai ba da taguwar da ake kira bintu labu ta gama shekara biyu ta shiga na uku unsa mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita domin idan aka ce bintu labun ai kowa ya gane mace ne amma duk da haka sai manzon Allah ya ce unsa kamar yanda ya faɗa a baya da yake magana a bintu mahab unsa nan ma ya ce bintu labun unsa don haka yasa malamai ke cewa ba a ba da zakka wato dabba namiji sai an rasa mace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara fa'iza balaga sittan wa arba'in idan raƙuman sun kai arba'in da shida idan mutum ya mallaki raƙumi arba'in da shida ila sittin har zuwa sittin daga arba'in da shida zuwa sittin kada kuma sai a tsarin ya bambanta da an ce daga ishirin da shida zuwa talatin da biyar talatin da shida zuwa arba'in da biyar zaka ce 46 zuwa da biyar la sai manzo Allah ce daga 46 har zuwa 60 kaga shi wanda ke nuna cewa babu ra'ayi a addini domin inda ra'ayi na shiga addini sai a ce a tunda an dauko tsarin goma goma ake dorawa ai sai a dora goma nan kuma sai aka dora abin da ya dar haka daga 46 an ce zuwa 60 maimakon zuwa 55 ba sai mazu Allah ya ce zuwa 60 fafiha abinda mutum zai bayar hikatun kaga sunan wannan taguwar da za a bayar kamar yadda muka ce larabawa suna da suna da suka ba mu kowane rakuni wani rakuni ne wato wace taguwa ce ake kira hikka sai mazan Allah ya fassara ya ce tsaruƙatul jamali faruƙatul jamali wato wacce raƙumi ya kai ya yi barbaranta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan taguwar ta girma ta inda ya kai ga raƙumi ma zai iya barbaranta har ita ma ta samu ciki ita ce ake kira hikka don haka yasa aka kira ta da wannan kalma ta hikka wato ya zo cikin lisanul arab a mujallar na tara shafi na gari da goma tsarakal fahlun na kasa ya tsorukuha farkan wa tsorukan ayi ka'a alaiha abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi da cewa tsarukatul jamali tsaruka wato taguwar da raƙumi ya kai yayi barbaranta barbara shi ake kira tsaruka a larabci وفي تحفة الأحوز شرح سنة الترمذي مجلد نبي شاتينا دريدا سنة بقبل هي التي أتت عليها صلاة السنين فهو تتابوها تذا أباير دعك كرن تهكا أنا كرن تهكا دولين تا چن چن تواتو تا تا كي أي بربرة شفا في كرن تهكا دوها كي سامو دعا الله فصرادا فروقة الجمل تابوها ta kai raƙumi ya yi barbaranta ita ce wacce ta gama shekara uku ta shiga shekara ta hudu to kaga bintu makab ta gama shekara ɗaya ta shiga na biyu bintu labun ta gama shekara biyu ta shiga na uku hikka ta gama shekara uku ta shiga na hudu ta gama shekara uku ta shiga na hudu lokacin taguwar ta yi kwari ta kai yadda har ma raƙumi zai iya barbaranta saboda haka ta girma domin dabbobi su ma suna da irin nasu hankali da Allah ya tsara musu dabbobi suna da nasu hankali da Allah ya tsara musu taguwa wato eh, rakumi baya barbaran taguwa sai ta kai wannan shekara idan ta kai daga lokacin rakumi zai barbaranta ya ce sun miyar biha abinda ya sa aka kira ta hikatun li'annaha ta haƙƙat an turkaba domin ta cancanta a haukanta wato ta cancanta raƙumi ya haukanta ya barbaranta wa tahmilu ta cancanta ta ɗauki ciki wa ya ku hamjamal wannan dalilin yasa da larabci ake kiranta hikkatun ta gama shekara uku ta shiga da kuma idan mutum yana da raƙumai arba'in da shida har zuwa raƙumai sittin abinda zai bayar zai bayar da taguwar da ta gama shekara uku ta shiga shekara na hudu na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa iza balagat wahida wa 60 idan ta isa 61 ila 50 wa 70 zuwa raqumai 75 fa fiha jaza'atun to a lokacin za a bada raqumi da ake kira jaza'a a littafin tuhfatul ahwazi har yanzu malamin ce hiyar atat alaiha arba'u sinin jaba'a ita ce taguwar da ta gama shekara hudu wa dakhalat hamisa ta shiga shekara ta biyar guda daya mutum zai bada idan da ya mallaki kumai wato 61 har zuwa raƙumi 70 mai raƙumi 61 62 63 har zuwa rakumai 70 me zai bayar zai bayar da taguwar da ta gama shekara hudu ta shiga shekara ta biyar ita ce ake kira jaba'a ta gama shekara biyar wa dakala fil khamisa me yasa ake kiranta jaz'a li'annaha tajza'u don ta gama famfara, ta gama zubar da hakora wasu kuma suna cewa a lokacin da ta fara zubar da hakora na gaba shi yasa suke kiranta jaz'a wato mai famfara, wanda ta gama ko kuma ta fara wanda aka ne suna daukan shi akan cewa eh, eh, wato wakila ne ta kamule asnani a lokacin ne haƙoran wannan taguwa suka gama cika shi sa ake kiranta jaza'atu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza balagat 76 idan rakuman sun isa 76 ila 90 har zuwa rakumai 90 fa fiha bintalabun to zai bayar da bintulabun guda biyu bintulabun wato ita ce taguwa da take da shekara uku ta gama shekara biyu ta shiga na uku ita ce bin tulabo Ya kawo guda biyu ya bayar waye mai ba da taguwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mallaki wato da 76 har zuwa rakuma 90 daga da 76 zuwa tis'in. kaga nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsallake 80 ba yi magana 85 ba sai aka kai tis'in. fafiha fiha bintalabun wato suna da shekara biyu sun shiga na uku Fa'iza iza balagat wa sittin idan rakuman mutum sun isa 91 ila 20 wa 100 har zuwa rakumai 120 kaga kuma lissafin yana ƙara tazara don haka babu ra'ayi a kai abinda Allah ya shar'anta shine shari'a baka da ikon ka sa ra'ayi a tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya gabatar tun daga raƙumi 91 har zuwa raƙumai 120 fafiha hikkatan za a ba da taguwa da ake kira hikka ita ce mai shekara hudu da haihuwa guda biyu za ka ba da taguwa guda biyu waɗanda suke da shekara hudu wato da haihuwa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaitawa saboda kamar yadda ya faɗa a baya fafiha hikkatun tsarukatul jamali za a ba da hikka wace taguwa ce ake kiranta hikka taguwar da ta cancanta a yi barbaranta shi ne manzan Allah ya fassara da farukatul jamali farukatul jamali taguwar da raƙumi na barbaranta yana binta shi ne taruka raƙumi yana binta yana kokarin ya yi barbaranta saboda ta kai ta dauki ciki to zai bada guda biyu nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya fassara yace taruqatul jamali wato taguwar hikka guda biyu waɗanda sun cancanta raƙumi ya yi barbaransu fa'iza za da to idan sun ɗara fa idan sun ɗara ala 20 na wani'a idan mutum yana da raƙumi 120 abinda ya haura a fi kulli 40 na bintu labo duk 40 zai ɗora bintu labon a kai wa fi kulli 50 hikka duk sa'ilin da aka samu 50 kuma zai bada taguwar da ake kira hikka hikka mai shekara wato hudu ke, idan aka ce bintu labun mai shekara uku duk arba'in ya bada mai shekara uku duk eh, hamsin ya bada mai shekara uku wa mallam ya yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa baya da dawo farkon bayaninsa. domin wannan shine kashi na farko na bayani akan zakka kashi na farko shine akan zakka raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai kana da rakumai biyar zaka ba da akuya daya rakumai goma akwai awakai biyu sha biyar awakai uku to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa farko yace kaga ya fara ne da rakumi biyar wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibli wanda ya zama ba shi da wani abu sai dai rakumai hudu fa ba su kai biyar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace falaysa fiha sadaqa babu zakka akai kana da rakumi daya babu zakka rakumi biyu ba zakka uku ba zakka hudu ba zakka illa an yasha rabbuha sai dai in mai rakuman ya ga dama sai dai in mai rakuman ya ga dama sai ya ba da sadaka amma ba dai zakka ba wato ya nuna cewa zakka tana da nisabi zakka tana da nisabi nisabin zakka rakuma daga biyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba su kai biyar ba to babu zakka sai dai in kaga dama ka bada sadaka kawai illa an yatabarra'a mutaqawwi'an al-imam ahmad ya ce wannan shi ake kira ash shanaku Malam lam yablughu kana da rakumi ɗaya, biyu uku hudu wannan shi ake kira ash shanaku bai kai zaka ba ma kana aqallu Minan nisabi domin nisabin raƙuma daga biyar ne kamar misali nisabin shanu daga talatin ne kana da saniya daya biyu uku har zuwa ishirin da tara ana kiransa a shanaf baka babu zaka a kanka sai dai in kaga dama ka ba da sadaka wa aqallu min hamsin min al-ibli raqumai fa abin da ya kasa raƙumi guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita domin ya fara da bayanin adadin da ya kamata mutum ya kai kafin ya fara fitar da zakka sannan a ƙarshen bayanin zakkan raƙuma ya sake dawowa kan adadi na farko shine wanda bai kai raƙuma biyar ba babu zakka a kansa wannan yana cikin masailul Imani ahmad mujallar na biyu shafi na biyar da almugni mujallar na shafi na 29 haka nan lisanul arab inda yake fasara kalmar ashanaku a mujallar da takwas shafi na 148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 wannan takarda da ya rubuta ya fara bayani akan zakkan raguma sannan zakkan awakai saboda larabawa abinda suka fi kiwo shine raguma da kuma awakai don haka yasa a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma kawo bayani akan zakkan shanu ba larabawa suna kiwon shanu amma ba ba kamar yadda suke kiwon raƙuma da kuma awakai ba wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bayani da zakar raƙuma yana gama bayani akan zakar raƙuma sai ya shiga bayani akan zakan awakai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi sadaqatil ganam game da zakar awakai to kaga kalma ta alganam da kalma ta ashatu ma'anansu guda kalma ta alganan da kuma ashatu ma'anar su guda ba wai akuya guda ne ake kira alganan ba eh, kamar yadda zo cikin al-mawsu'atu fiqhiyyatul Kuwaitiya, yana mujallal na 23 shafin 259 menene alganan? menene ake kira Alganan alganamu nau'an nau'in dabbobi biyu su ake kira alganan? abba'anu wa ma'azun tumakai da awakai su ake kira alganam don haka alganan ba akuya guda bane kuma ba wai jinsin awakai kadai bane da awakai da kuma tumakai wa yuqalu lizakari wal unsa min al-ba'ni wal ma'az shatu da larabci idan aka ce ashatu to yana daukan wato akuya yana daukan tunkiya yana daukan ma'anar wato taure yana daukan ma'anar kuma rago saboda dukkan ana kira ashafi kamar yadda alganam ya shafi awakai da tumakai wal maqadir wajibati zakati daga tashmilu kull jinsin annabi sallallahu alaihi wasallam da ce game da zakan awakai to ba wai yana nufin banda tumakai ba da larabci kalma ta alganam ta haɗe tunkiya wanda ya mallaki tumakai da wanda ya mallaki awakai din duka su ake kira alganam kuma sannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta su ba wannan yasa malamai suke cewa ba dole bane ya zama kana da awakai zalla sannan za ka yi masakka kamar misali idan mutum yana da raguna 20 sannan yana da taure daban-daban awakai ke guda 20 raguna 20 taure 20 yana da algadar ke ya haɗa nisabi kar ya ɗauka sai yana da zallan raguna arba'in sannan zai fara fitar zakala idan ya haɗa awakai da tumakai gaba ɗayan suna cika nisabin juna yubammu ahaduhuma lil akhar fi takmil an-nisab babu wani sabani a tsakanin malaman sunna idan kana kiwon awakai kana kiwon awakai ta sashin wato tumakai kenan da kuma ta sashin akuyoyi in ya zamanto ka hada garke guda to babu shakka idan shekara ta yi za ka fitar musu zakka za ka hada su gaba daya ka fitar musu zakka me ya dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta su ba wa fi sadaqatil ganami kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta abba'am da kuma al-ma'd da sai a ce ba a hada rago da akuya ba a hada raguna da awakai a ce za a musu zakka wuri guda ba a haɗa raguna wato da rago da taure a wuri guda sai dai a yi mazallar raguna zakkansu sannan a yi ma awakai kuma akuyoyi daban zakkansu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su sannan ya haɗa su a kalma guda ya nuna cewa ba a bambanta su a lokacin zakka nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sharadi game da zakkan awakai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'imatiha amma fa kiwon daji sa'imatiha kiwon daji me ake nufi da as-sa'ima ya zo cikin al-misbahul munir na al-imam al-fayyumi shafin 113 ce ra'at bi nafsiha abinda ake nufi da kiwon daji shine dabbobin da suke kiwo da kansu kana kora su suna cin ciyawa da suka ga dama ba wai kai kake nemo abincin su ka ba su ba kana kora su suna zaben abin da za su ci su ci wannan ciyawa su ci wannan ganye su ake kira as-sawa'ib haka nan al-imamu jauhari ya faɗa yace sa'imatul mashiya ra'at hakan ce asamtuha bi ma'ana akhrajtuha ila ar mutun ya fitar da dabbobi bayan gari ya kiwata su wannan shi ake nufi da sa'imatuha ya zo cikin annihaya annihayat fi garibin hadith wal asar mujallal nabi shafi na 426 da lisanul arab a mujallar na bakwai shafi 108 haka nan ka shaful ina a mujallar mujallal nabi shafi na 184 الإمام البخوتي يتي الصائمة التي ترعى مباها كل الهول au أكثره kana da awakai waɗannan awakai kana fitar da su bayan gari a yi kiwo su da kansu suke zaɓen abin da za su ci mafi yawan watannin shekara haka kake fita kana kiwonsu ko kuma gaba ɗaya ma shekarar ba ka sayo musu abinci ka kawo gida yuqalu samat ta sawman idza ra'at al-imam al-bahuji yace falaw laha ma tar'ahu amma da a ce za ka tara awakai ka ɗaure su a wani wuri ya zama kana zuwa ka sayo abinci ka kawo musu jama'ar hama ta kudu min mubahi kana sayo masa abubuwan da ya kamata wannan akuyar ta ci au talafat بنفسها أو أعلفها غاصب أو أعلفها lau ولو حراما فلا زكاة فيها idan ya kasance ba ba kiwon su kai a bayan gari ba in ya kasance baka kiwace su da halal ba nan ma malamai suna cewa ba a maganar zakka a kansu da adam sauni ka'ida ne ya zama kafi ta bayan gari kayi kiwon dabbobi ana duba mafi yawan shekara din akasarin shekara ko da dai aka samu lokuta da kakan siyo abincin ka kawo musu amma sai a auna shin wannan shekara da ta wuce abincin da ka sayo ne ya fi yawa ko kuwa fita bayan gari da kai da waɗannan awakai kana kiwon su shi ya fi yawa idan ya kasance ka fita bayan gari kana kiwon awakan nan shi ya fi yawa ko ba dole sai ka fita da su ba ko da ka bari suna tafiya ne su yi kiwo din su dawo da kansu kamar misali yadda mutane ke sake awakai suna yawo a gari Ka gari ba shi yake ciyar da su ba tun da ba tsare su yana ba su abinci ba ya kyale su suna yawo a titi su shiga nan gidan su fita su shiga wannan layi su fita ba dai shi ne ya tsare yana kiwon su ba to sai ya yi da kansu saboda su da kansu suke kiwo shi ne abin da ya bambanta dabba da ake kira asa'ima wa gairiya asa'ima ita ce dabbar da ya to ka kyale ta tana kiwo da kanta tana kiwo da kanta to ita wannan dabba ita ce za a fitar mata zarka me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin yayi wannan sharadin wa fi sadaqatil ganami sa'imatiha game da zakkan awakai waɗanda suka yi kiwo da kansu fa inji annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi kiwo da kansu fa wannan hadisin na Anas bin Malik kaga ya nuna cewa idan kai ne kai kiwon su kana sayo abinci ka ba su babu zakka kuma akwai wani hadisin ma bayan wannan hadisin na Anas bin Malik akwai hadisin Muawiya bin Haida wanda yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa bi kulli iblin sa'ima ba wai sai awakan ba hatta raquma hatta raquma idan ka tsare su kana kiwon su babu zakka sai idan ka bari suna kiwo da kansu ko kana fita bayan gari kana kiwon su kaga da raquma da awakai ya tabbata a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1575 da sahihu sunan nasa'i hadisi na 2444 da kuma irwaul galil hadisi na 799 haka na ibnu hajar shima ya inganta wannan hadisin na muawiya bin haida cikin at-tarhis al-hadir a mujallal na farko shafi 160 tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'imatuha waɗanda suka yi kiwo da kansu to ya zama sharafi. don haka malamai suke cewa al maalufa al maalufa ita ce dabbar da ya zama ya alifuha sahibuha wa yunfiqu alaiha kai ne ka sayo raguna ka tsare su kana nemo musu dusa ka kawo ka siyo ruwa ko ka sa a kawo a basu ka tsare saniya kana kawo mata abinci ka Ba ka bari ta yi ciwo ba sai abin da ba ta. wannan ita ce ake kira al maalufa la tar'a aksara alhawli ko kuma kakan sayo abincin ka bata amma kamar misali na watanni takwas a shekara wata goma sha biyu ne wata takwas kana sayo abinci ka bata amma a wata hudu din nan sai ka bari ta je ta yi kaga mafi yawan shekaran kana sayo mata abinci ne babu zakka fala zakka ta fiha inda jumhur wanda akasarin malamai abin suka faɗa kenan mafi yawan malaman sunna sun ce idan aka tsare dabba ana ba ta abinci a nemo mata abinci a bata wannan dabban babu zaka a kanta wannan yana daga tausayin Allah subhanahu wata'ala yana daga rahamar Allah ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ne, saboda idan ya zama ta tsare dabba kana sayo abinci ka bata kaga wahalar ka ta fi yawa akan dabban da ya zama an fita bayan gari an kiwon ka ita wannan dabban wahalar ta kawai kiwo amma wannan da ka tsare ta fa ɗawainiyarta ya yi yawa idan aka ce kuma za ka fi da zakka kaga kamar an ƙara maka wata wahala ne sai Allah ya ma sauki sai dabban da ya zama an fita bayan gari an yi kiwonta ko an kyale ta ta yi kiwo da kanta to ita wannan dabba ita ce ake fitar mata da zakka in mutum ne ya cikin mutum fatawa a mujallar na 25 shafi na 49 yace idza kanat ra'iyatan aktsar al'ami idan ya zama tana kiwo mafi yawan shekara mislu an yaktari laha salasata ashhurin aw arba'atan fa innahu yuzakkiha misali a shekara watanni tara dabbobin suna fita su yi kiwo da kansu amma watanni uku yana tsare su ya kawo musu abinci kaga mafi yawan watannin suna fita su yi kiwo to dole zai musu zakka haza azharu qawlayil ulama ibn taymiya yace wannan ita ce fahimta da tafirin jayi bisa la'akari da hujja saboda waɗannan hadisai da muka karanta ga hadisin Anas da yake bulugul maram ga hadisin Muawiya bin Haida wanda shi ma ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma al-Imam Malik nan kuma al-Imam Malik inda ya bambanta da sauran malamai kenan Allah madaukake masa rahama al-imam malik yace babu wani bambanci tsakanin dabbar da aka bari ta je ta yi kiwo da dabban da aka tsare ta ana ba ta abinci kowanne sai ka fitar musu zakka wannan al-imam malik ya faɗi haka in ka duba al-muntaka sharh al-muwatta mujallad fi shafi 130 ibnu abdul barri yace ah, kaga ibnu abdul barri yana daga cikin manyan malamai a masabar malikiya ya ce wannan fahimta ta al'imamu malik la a'lamu man qala bi qawli malikin wallahi mai fuka ha'il amsari ni banda al-imam malik da kuma allaitu babu wani malamin fiqhu da na san ya ba da irin wannan fatawa su kaɗai ne suka ba da wannan fatawa su kaɗai ne suka ba da wannan fatawa to amma mafi yawan malamai sun ce la in dai dabba an tsare ta idan dabba ya zama an tsare ta ana ba ta abinci ita wannan dabba babu zaka a kanta idan dabban tana fita ta yi kiwo akan tsare ta kuma a ba ta abinci sai a lura shin tsakanin tsare ta da ake da kuma bari ta je ta yi kiwo wanne ne ya fi yawa idan mafi yawan watanni shekara tana fita da ta yi kiwo to za a yi mata zakka idan mafi yawan watanni shekara ana sayo mata abinci ne ba za a fita mata zakka ba kuma ga hujja na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da muka karanta manzon Allah yake wa fi sadaqatil ganani sa'imatiha game da raquma fa hadisin muawiya bin haida fi kulli ibilin sa'imatin wannan ya gwada cewa idan dabba an tsare ta ba za ba za a fitar mata da zakka ba ba za a fitar mata da zakka ba to sannan kuma akwai sharadi na na biyu wanda ko da yake bai zo cikin hadisin nan ba amma ya zo a hadisin sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda sayyiduna ali ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce laisa alal awamil shay'un babu wani abu da ke kan dabbobi ma'aikata dabbobi ma'aikata sai kaga akan akan yi kiwon saniya saboda noma saboda wani aiki to idan dabba an tsare ta saboda aiki babu zakka a kanta ko da tana fita ta yi kiwo tunda an eh, ya zama tana aiki babu zakka a kanta hadisin yana sunan abi dawud kitabu zakati babu fi zakati sa'ima kaga yadda al-imam abu ya yi babin ya ce babu fi zakati sa'ima yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1572 annabi sallallahu alaihi sallam cikin hadisin da muka karanta na anas wa fi sadaqatil ganami fi sa'imatiha game da zakkan awakai sharadi da ya zama to suna kiwo da kansu amma sa'ima allati a'addaha malikuha lit tijara wa zakatuha zakatu urub tijara malamai suna cewa idan ka tara dabbobi saboda kasuwanci ba saboda su hayayyafa ba saboda kasuwanci to zakkansa yana komawa ga zakan kasuwa kamar mutumin da ya zamanto yana ya tara su kenan yana siyo musu abinci ya ba su ba a cewa idan shanun sun kai talatin za a fitar musu da zakka za kowace saniya za a yi mata kuɗi zakan dukiya ne domin asset ne gare ka ba a musu zakka na ainihin shanu zakkan shanu ya ta'allaka da shanun da suke fita su yi waɗanda ka tsare kuma fa waɗanda ka tsare asset ne gare ka saboda haka zakkan asset za a musu eh, al-imamu bahuti yace fa zikru sawmi yadullu ala nafi wujub fi ghayriha tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suke kiwo da kansu kaga kenan suna kiwo saboda hayayyafa saboda a samu nono idan ya zama mutum ya tsare dabba bai bari suna kiwo da kansu ba in ma saboda su yi iba. kamar yadda ya kan auku mutum ya tsare raguna ya kiwon su waɗannan raguna ba a cewa zai fi da zaka ko da sun kai arba'in babu zaka ta sashin awakai sai dai ta sashin asset a matsayin kaddara ce gare shi to mu ci gaba إذا كانت ila 20 wa 100 eh, shatin شات annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awakai idan sun kasance arba'in kaga kenan littafin awakai ya fara ne daga arba'in idan mutum ya mallaki awakai arba'in hamsin sittin saba'in tamanin tis'in ɗari har dai su kai ɗari da ishirin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shafin shafin bi ma'ana akuya ne akuya kawai zai bada fa idza zadat ala 20 wa mi'atin ila mi'atayn to daga lokacin da suka haura 120 har zuwa 200 fa fi hashatan afiya biyu kenan fa idza zadat ala mi'atayn idan sun dara 200 fa idza salatu mi'a zuwa 300 fa fi ha salatu shiyahi awakai uku ne ko da ke wannan lafazin baya cikin sahihul bukhari fa idza zadat ala salatu mi'atin idan sun dara 300 fa fa fi kulli mi'atin shafin an dai takaita bayani duk ɗari za a ɗora akuya guda fa'iza ka na sa'imatun rajuli na kisa min arba'i na shatin nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake dawowa farkon bayani game da nisabin awakai yace idan awakan mutum masu kiwo da kansu shine sa'imatun rajuli awakan mutum masu kiwo da kansu idan sun kasa arba'in idan eh, yace fa idan kana sa'imatu rajul nakisatu min arba'ina shatin shatun wahida falaysa fiha sadaqa da zaman to sun kasa da akuya daya wato idan ya zama kana da awakai 39 annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu zakka a kanka babu zakka ga wanda ke da akuya daya zuwa 20 tara babu zakka sai sun kai nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai sun cika 40 sannan zai bada akuya daya kaga wannan kenan ya fi sauki ta za ka bada akuya daya maimakon a ce idan sun kai 80 biyu la manzon Allah yace har sun kai 120 daya ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat 40 ila 20 wa 100 wannan ita ce fahimta mafi inganci na sabanin da aka samu game da wato zakan awakai sai ya kai 121 kafin da zai zama zuwa 200 mutum zai ba da awakai biyu zakan awakai ya fi sauki zakan awakai ya fi sauki a kan zakan raguma ya fi saukin fahimta ibn kudama cikin almugni a mujallar na hudu shafi na 44 ya ce wa haza kullum kulluhu mujma'un alai wannan bayanin gaba ɗaya malaman suna sun yi itifaki a kansa kamar yadda ibn al-munzir ya faɗa babu sabani akai mutum idan yana da awakai eh, awakai da buskai arba'in ba babu zaka a kansa wannan duka malaman sunna sun yi ittifaki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa da kansa a cikin wannan hadisi fa idza kanat sa'imatu ar-rajuli naqisatan idan ya zama awakai kiwon daji na mutum sun gaza sun kasa min arba'in shakin sun kasa awakai arba'in shatan wahida da akuya daya falaita fiha sadaka babu zaka a cikin wannan wato awakan da ya mallaka illa an yasha rabbuha sai dai idan mai awakan ya ga dama sai ya ba da sadaka wa hada yaktabi Allah yajibu fi dunal mi'ati shay'un uh, akwai akwai takarda da shi ma sayyidina Umar bin Khattab ya rubuta kamar yanda sayyidina Abubakar ya rubuta takarda ma Anas bin Malik shi ma sai na umar a zamaninsa ya rubuta takarda ibn qudama yayi magana akan wannan takarda a littafin al-mughni yace fa idza zadat ala salatu mi'atin wa wahida falaysa fiha shay'un hatta tabluga arba'i mi'a shatin sai na umar haka shi ma yayi bayani yana cewa idan mutum yana da awakai 300 da daya zai ta ba da awakai uku ne Hata ta bulga arba'in mi'a shatin sai sun kai awakai ɗari hudu Fafi ha arba ushi ya sai ya ba da awakai hudu ya ce fa haza nafsun la ya juzu khilafu illa bi misli kaga an samu hadisin anas wanda ya zo cikin sahih bukhari sannan kuma ga takardan da na umar shi ma ya rubuta wanda yana nuna cewa kowane ɗari ana ɗora akuya guda ne kowane ɗari ana ɗora akuya guda ya zo cikin hadisin sai na abubakar ya zo cikin hadisin sai na umar bin khattab don haka yasa ibnu kudama ya ce tunda an samu nassi daga khulafa'ur rashidi ba daidai bane a saba ma wannan nassi sai dai fa idan an samu wata hujja da tafi karfi wa lafzu kitab as-sadaqat alladhi kana inda ibni umar wadih hadisin da ya zo na abdullahi bin umar da ya yi magana a kan takardar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta bai raba bai aika ta ga gwamnoninsa ba har dai ajalinsa ya zo wannan takarda ita ma ta zo da wannan bayani kaga bayan hadisin anas bin malik bayan hadisin anas bin malik sannan ga hadisin ibn umar lokacin yana shugabanci shi ma ya rubuta takarda game da tsarin zakka shi ma haka zo da bayani sannan takardan da abdullahi bin Umar ya bada labarin annabi sallallahu hadisin bin Umar da ya bada labarin takardar da manzon Allah ya rubuta yace wa fi sha'i fi kulli 40 shatun eh, shatun eh, fi kulli 40 shatan shatu ila 20 na wani'a kaga yanda zo cikin hadisin ana bin Malik ta sashin awakai fi kulli na shatan shatu wato sai shi ne sa aka samu fahimta ta biyu shin idan mutum yana da awakai arba'in zai ba da akuya daya in sun kai tamanin zai ba da akuya biyu ne ko daya ko kuwa sai sun kai awakai dari da ishirin fa'iza zarar ala salati mi'atin shati idan sun kai dari uku shi ne a za a fara tsoro akuya akuya wanda yana gwada cewa fahimta biyu din nan kowanne yana da nasa hujja idan mutum yana da awakai arba'in akuya guda ne sun kai tamanin akuya biyu idan sun kai dari da ishirin akuya uku idan sun kai dari uku akuya uku wannan fahimta guda ke amma hadisin anas da ya zo cikin bulugun maram abin da yake mana ishara idan mutum yana da awakai arba'in akuya ɗaya har zuwa dari da ishirin abinda manzo Allah ya faɗa kenan fa idza zadat ala 20 wa mi'atin ila mi'ataini fa fiha shatayn wanda shine ibnu qudama yake cewa wannan yafi inganci saboda ya samu fahimtar sayyidina abubakar ga kuma aikin sayyidina umar bin khattab Allah ya kara musu yarda to amma idan ma aka dauki wancan akwai riwayar da take ishara da hakan wanda shi ma ba laifi bane don haka yasa zaka ga a wasu littafai an ce kowane arba'in za a bada akuya ɗaya ne sai sun kai ɗari da ishirin daga lokacin har zuwa ɗari biyu sannan za a dawo a bada akuya ɗaya ana dorawa a kai zan ya kamata mu takaita saboda shi gaban yana buƙatar wani bayani mai tsawo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah madaukake ya gafarta mana kuskure